فإن في رواية أخرى له بلفظ يعني في الإثم فهذا ظاهر في أن هذه الزيادة ليس من الحديث بل هي من تفسير بعض الرواة wannan zahirin magana na nuna wannan riwaya ya ne fil din nan baya cikin asalin hadisin annabi a'a ƙari ne ta fuskar masu riwaya kawai don su yi tafsirin abin da ake nufi wa yu'ayyiduhu riwayatun li ahmad bi lafz ha babban abin da zai karfafa haka riwayan da ke cikin musnad na Imam ahmad qala yarawna annahu fil isimi sai yace rauna. amma su magabata suna ganin da annabi ce karya kashin mummuni lokacin da yake da matacce kamar karya kashinsa ne yana da rai yace suna nufin ta fuskar laifi wannan kamancece na da annabi yi yana nufin ta fuskar me ta fuskar laifi an gane ko قال عبد الرزاق أظنه قول داود abin da ya sassa kawo wannan ta fuskar laifi me yasa yanzu idan mutum na da rai yazo ka je ka karya masa kashin sa yana da dama ya nemi kisas ya ce kai ma sai an karya naka ba shi kenan ba amma idan mutum ya mutu sai ka karya masa kashin sa na kauri za a ce sai an yi kisasi wanda zai nemi kisasin baya nan baya da rai amma kuma shi kenan baka da laifi shi yasa suke fassara cewa fil ismi kenan la fil kisasi kenan wannan almisliya din inda ma ta tahaqqaqu fi maza fil izmi la fil qisas ina fatan kun fahimta danginsa su ce me ai gaba ce ta jikinsa eh ko baya da rai yanzu yanzu baya da rai gabar wannan zai amfani da ita ne yayin da ya kasance yana da rai shine zai yi amfani da ita sarrafa ta kuma dangi masu amfana da wannan gabar da haka suke da ta cewa ta fuskar kisasi to amma yanzu baya da rai wannan gabar ko an kyale ta ko ba a karya ta ba ko an karya ta ba da wani abu da za su amfana da ita ka fahimta wannan sai an zo kuma karatun fiqh hukunci qultu yani daud bin kais wa huwa abdurrazzaq wato qala abdurrazzaq azunnuhu qawla daud abdurrazzaq yace ina tsammanin wannan magana ta daud ce albani yace ina nufin daud ibn qais yana nufin daud ibn qais wa shaykh abdurrazzaq fihi wa min adh-dhahiri anna hadha at-tafsir huwa al-murad min al-hadith albani yace zahirin magana wannan tafsiri da aka ruwaito daga salaf fil ismi din nan shine abin da ake nufi da hadisin wa bihi jazama al-imam at-tahawi da wannan ne ma imam at-tahawi yanke magana wa da lahu baban khassan fi mushkilihi ya ma babi na musamman a cikin littafin sa mushkilul athar falyuraji'uhu man sha'a wanda yake so ya leka littafin ya je ya gani wal hadithu dalilun ala tahrimi kasri izamil mayyiti ko azmil mayyitil mu'min wannan hadisi na nuna haramcin karya kashin mummune matacce wa lihaza jaa fi kutubil hanabila dan haka yazo cikin littafin mabiya mazhabin hanbaliya wa yahrumu qat'u shay'in min atraf almayit suka ce haramun ne yanke wani bangare a cikin jikin mamaci wa itlaqu zatihi ko wulakantar da gangan jikinsa wa ihraquhu ko kona shi walau ausa bihi ko da yayi wasici da haka haramun ne ayi hakan daga bayan rayuwarsa kaza fi kashafil qina' haka yazo cikin littafin kashafil qina wa nahu zalika fi sa'iril haka wannan hukunci yake a cikin sauran mazhabobi bal jazama ibnu hajar al-faqih bi jawazir fi zawajir bi annahu min al-kaba'ir hajar al-faqih yace ma yin hakan ba yana cikin kaba'ira qala yace lama lamma alimta min al-hadith lima alimta min al-hadith annahu ka kasri azmi al-hayy abin da yasa muka ce yana cikin kaba'ir saboda hadisi ya riga ya gabata cewa kare kashin mummuni matacce kamar kare kashin mummuni mai rai wa balagat al hanabilatu fi zalika hatta qalu fil kashaf su hanabila sun zurfafa magana ma a cikin wannan mas'ala har suka faɗa cikin littafin al kashaf suka ce me wa in matat hamilun biman yurja hayatuhu haruma shaqqu batniha min ajli al hamli suka ce idan mace ta mutu tana da juna biyu gashi dan da ke cikin ta kuma yana da rai to yaya za a yi suka ce haruma shaqqu batniha min ajli al haramun ne a tsaga cikin ta a ce za a fito da wannan jaririn ko da likitanci ya tabbatar da wannan jariri ko yana da rai ita ko ta riga ta mutu suka ce ba za a farka cikin ta ba ko jaririn muslimatan kanar aw miyatan suka ce shin musulma ce ita ko kuma tana cikin ahlul kitab ne lima fihi min hatki hurmati mutayaqqanatin saboda suna ganin in aka ce a farka cikin ta akwai wulakantar da alfarma wanda wannan alfarmar tabbatacciya ce li ya hayatin mawhuma kawai dan tsammanin wata rayuwa da ake sa ran a same ta shine rayuwar wannan jinjirin kwa iya farkawa kuma ku samu baya da rai gashi kuma kun keta alfarmar mamaci keta alfarmar mamaci yace yaqini ne da kun yanka kun san kun keta alfarmarsa amma cewa za ku ishe jaririn da rai wannan tsammani ne to ta yaya za ku ta alfarma wanda suke mutayakkana li ibqa'i hayatin mawhuma li anna ghaliba wa zahira dhahira walad la suka ce wai saboda mafi rinjayen abun da yake faruwa zahiri shine wannan wannan yaron da wuya ya rayu nan gaba rayuwa mai so واحتج احمد على ذلك في روايه ابي Dauda, بما روت Aisha, har امام Ahmad ya kafa hujja da abinda aisha ta ruwaito a riwayan abu dawud qultu albani ce sun zakara alhadisa ya ambaci hadisin wa nasu abi daud yadda nasu magana take a cikin a wurin abu daud fil masail abu daud ke cewa samitu ahmada su'ila anil mar'ati tamutu naji imam ahmad dan hanbali an yi masa tambaya dangane da mace wadda za ta mutu wal waladu yataharraku fi batniha ga kuma yaro yana motsi a cikinta ayushakku anha shin za a iya tsaga cikinta a fito da shi qala la sai ya ce a a kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayya sai ka hujja da wancan hadisi wa allaka alaihi sayyid muhammad rashid rida amma sayyid muhammad rashid rida ɗaya daga cikin malaman wannan karni wanda ya rayu a misra Allah ya kansa da gafara ya rasu faqala shi yayi taliki kan wannan magana yace wal istidlalu bihi ala tarkil janin al hayy fi batni ummihi yamutu mutlaqan fihi gharabatun min wajhaini yace waccan magana duk da cewa imamu ahmad yayi ta imamu ahmad ko ana kiransa imamu ahlus sunna wal jamaa amma kafa hujja da wannan hadisi a kafa hujja da shi kan cewa a kyale yaro jariri da aka tabbatar yana gare a kyale shi ya mutu a cikin cikin mahaifiyar ta riga an san ita ta riga ta mutu yace to bayan da wannan fatawar akwai garaba ta fuska guda biyu akwai ta cewa ta fuska guda biyu ahaduhuma farko dai anna shaqqal batni laysa fihi kasru azmil mayyit tsaga ciki ai ba wani kare kashi a ciki dama mu kare kashi muke jin tsoron yi dan shine hadisi yace kasru azmil mu'mini ai <laughs> maitan ka su kasrihi to wannan ko tsaga ciki ba wani kare kashi a ciki ce da haka ka kawo hadisin ka kafa hujja da shi nan ba zai shiga ba wa sanihi ma abu na biyu annal janina idza kana tammal khalqi jariri matukar halittarsa ta riga ta gama cika wa ukhrija min batni ummihi bi shakkihi aka fito da shi daga cikin cikin mahaifiyarsa ta hanyar tsagawa fa innahu qad ya'ishu kama waqa amirara zai iya rayuwa waye yace ba zai rayuwa zai iya rayuwa kamar yadda hakan ya faru so da dama fa ha huna yata'aradu inqadhuhu wa hiblu hayatihi ma'a hibzi bina'an ala anna shakkal batni ka yace to nan gurin تنبل mai rai yana tambal tambal mu tsamo da shi ya ci gaba da rayuwa ga kuma ya mutu amma wajen tsamo da wancan mai rai din sai mun keta alfarmar wannan wanda ya riga ya mutu nan ga maslaha nan ga mafsada a cikin wanda ya furin jaye tsakani wannan maslaha din mutahaqqiqa ce tabbas gashi yana dare wannan fa gashi kuma ita da gasa yace duk wannan ma fa za mu samu wannan gigi kaka din yayin da muka fahimci tsagare tsaga wannan mata a fito da jaririn tsaga ta daidai yake da kare gashi, sai ma in mun ɗauke shi a haka sannan ba abin zai iya cin karo da juna to ko da mun dauke shi a haka abin ya ci karo da juna lalle ne a rinjayar da fito da wancan rayayye sama da wato yale wannan to ballantana kuma ma bai kai matsayin haka ba ina fatan kun fahimta yace wala shakka annal awwal arjah babu shakka wato abu na farko shine zai fi dacewa shine inqazuhu wa hibzu hayati ala anna shakka al-batni bi misli hadha as-sababi la yu'addu ihanatan musamman kuma idan muka dauka a haka zamu ga cewa tsaga cikin ita wannan baiwar Allah dan fito da wannan jariri din la yu'addu ihanatan lil mayyit wannan ba cin mutunci ba cin zarafi bane ba kama huwa zahirun fi urfin nasi kullihim kamar yadda wannan sananne ne a urfin mutane gaba daya fasawabu qawlu man yujibu shakkal batni yace abin da yake daidai shine fata wanda ke nuna wajibcin ma a tsaga cikin wannan mata wa ikhrajuhu da fitar da wato wa ikhrajuhu da fitar da wannan jariri in rajjaha tabibu hayatahu ba da furuji wannan in kun samu tabbas daga likita cewa wannan jariri gashi nan da rai ko an gane ku idza rajjaha tabibu hayatahu ba da furujihi idan shi likita ya riga ya tabbatar da yarin jarir da rayuwar wannan yaro bayan fito da shi wa kar sarraha bi hadha ba'dhum wannan shine abin da wadansu malaman ma suka faɗa wa qala fi manar sabil mai littafin manar sabil shi kuma yace wa in kharaja ba'dhu hayyan shukka bil baqi li tayaqquni hayatihi ba'da an kana mutawahhima Eh, wanda ya sassauta yace wai idan rabin yaron ya fito kafin rabin sa sauran ya sake fitowa sai uwar ta mutu to sai yaron ya makale gashi ko mun gaina da rai yace to ya halatta mu tsaga jikinta dan saboda mu karasa fito da shi tunda yanzu wai muna da tabbas din rayuwarsa قلت الباني يتي ومختاره السيد رحمه الله تعالى هو الاصح عند الشافعية كما قال النووي yace maganar da sayyid rashid rida ya zaba cewa a tsaga wannan mata dan a fito da jariri shine yafi dacewa yace wannan maganar ita ce mafi ingancin magana a wurin malaman mazhabar shafi'iyya kamar yadda imamu nawawi ya faɗa wa zahu li qawli abi hanifa wa akthar al fuqaha haka imamu nawawi ya jingina maganar cewa ita ce fatawar abu hanifa da kuma mafi yarin jayan malaman fiqhu wa huwa mazhabu bin hazm haka ibn hazm ma ya faɗa az-zahiri albani ce wa huwa al-haqqu insha Allah ta'ala wa yustafadu min alhadith as-sabiq shay'ani wato yau ka zamu karasa littafin ne dan abin da rage dan kadan ne wa yustafadu min alhadith shay'ani abin da ya rage za a iya fa'idan za a iya samun fa'ida guda biyu karkashin wannan hadisi Al'awwal ta farko hurmatu nabshi qabri al-muslimi lima fihi min ta'arud izamihi lil kasri tunda hadisi ya nuna karya kashin matacce mummuni daidai ke da karya kashin mai rai mummuni ta fuskar zunubi to wannan za mu samu wata fa'ida fa'ida ta farko shine hurmatu nafsi qabril muslimi haramcin tone kabarin musulmi lima fihi min ta'aridu izamihi lil kasri dan idan muka ce zamu tone mu bincika kabarin musulmi to kaga wannan zai iya bayuwa zuwa ga makarye mai kashinsa wanda shari'a kuma ta haramta ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يغفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها dan haka da yawa daga cikin magabata suke ba da wasici su ce ko na mutu kar a kai na makabarta kaza in sun san wannan makabartar tsohuwa ce kuma an dade ana binne mutane a ciki jin tsoron kar a je wajen tona kabarin su a kai a tona kan wani kabarin wanda kila ya riga ya daidaita da kasa har an daina gani sai an zo an zo haka sannan a je a kare kashin wani bawan Allah sai su ce a ni dai kar a kai na makabarta kaza a kai na makabarta kaza dan jin tsoron kar a je a saba wannan hadisin na annabi to dan Allah yanzu mutumin da yake so a kiyaye sunna bayan mutuwarsa ya yake wajen kiyaye sunna lokacin rayuwarsa ka duba magabata wai mutum ya wani ya mutu ma a kai shi ko ina ne amma sun mutu ma ba sa so su koda bayan mutuwarsa dai a saba wa sunnar annabi قال الإمام الشافعي في الأم إمام الشافعي يفعل أتكلم لتاف الأم يتي أخبرنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما an أن أدفن بالبقيع malik ya rawaito hadisi daga hisham ibn urwa shi kuma daga mahaifinsa mahaifinsa yace ma uhibbu an udfana bil baqi ba na so abin ne ne a makabartan nan ta madina da ake kira al baqi yace la an udfana fi ghairihi ahabbu ilayya a kai ni wuri wuri ba baki ba abin ne ni shi nafi kauna inna ma huwa ahadu rajulaini domin duk mutumin da ke baki ɗaya ne daga cikin guda biyu in ma zalimun fala uhibbu an akuna fi jiwari imma ya zanto azzalimi to ba na so a kai ni makotaka da azzalimi ko da a makabarta ne kuwa wa imma salihun fala uhibbu an yumbasha fi idamihi imma zanto salihin bawa to ba na so a je wajen tona kabarin salihin bawa a karya masa kashi dan ni a sani a wajen da haka a kai ni wani wuri ba baki ba wa in ukhrijat izamu mayyitin ahbabtu an tu'ada fatudfan idan an zo ginin kabari sai aka ga an tono kashin wani mamaci ya ce to abinda nake so a sake mayar da ita a rufe kayansa a wurinsa don kiyaye martabarsa kaji fatawar salaf wa qala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-majmu' ma muktasaruhu yace wala yajuzu nabshul qabri li ghairi sababin shar'i baya halatta tone kabari in ba tare da wani sababi na shari'a ba bittifaqil ashabi wannan shine abinda in shafi'iyya gaba ɗaya su kansu ya haɗu a kai wa juzu bil asbabi ya yace ya halatta in an samu wani sababi wanda shari'a ta halatta kana hawi ma sabaka fil mas'alati kamar abin da ya gabata a mas'ala ta ɗari 109 can baya wa mukhtasaruhu ga ga yadda yake abin annahu yajuzu nabshil qabr idza baliyal mayyitu wa sara turaba yaushe ne yake halatta a tone kabarin mutum idan an tabbatar wannan mamaci baliyal mayyitu mamacin ya riga ya riddige wasara turaban ya zama turbaya ta yadda in an tona ma sai dai a ga kasa kashinsa ya zama kasa to a irin wannan hali ne dan an tona kabarin an binne wani a wajen ba a yi laifi ba dafnu gairi يجوز دفن غيره فيه ويجوز tilkal ardi wa bina'uha irin makabartar da an san duk wanda suke ciki kashin su yanzu babu shi ko da an tona ya zama turbaya to ya halatta a mayar da wurin gona a yi shuka ya halatta a yi gini a wurin a yi gidaje wasa'iru juhil intifa'i da sauran fuskokin amfani wa tasarrufu fiha ko a sarrafa ta kowace hanya bittifaqil ashabi wannan shine abin da in shafi kansu ya hadu a wa hadha kulluhu idza lam yabqa lil mayyit atharun min azmin wa ghairihi duk wannan fa in ya zanto ba abin da ya rage na mamaci komai ya ke wa yaktalifu zalika bi ikhtilafil biladi wal ardi wannan ko akan samu bambanci dangane da dabi'ar kasa daga ƙasar wani gari zuwa ƙasar wani gari kasar wani garin sai a yi shekara 100 mamace idan ka tona kashin sai yana nan bai lalace ba ƙasar wani garin kuma kila da an yi shekara ɗari ka samu cewa kashin sai ya riga ya lalace da haka baka iya bada hukunci daya a dukkan garuruka sai dai gwargwadon dabi'ar kowace kasa gwargwadon kuma masana na ɗabi'ar ƙasa da cewa idan ka shi yayi shekara kaza ana jin yanzu babu shi ya da ya zama turbaya to da masana wannan ɗabi'ar ƙasa ɗin fatawarsu ta wannan fuska ita za a haɗa a bayar da fatawa ta shari'a ta fuskar halaccin yin gini a wannan ƙasa ko rashin yin halacci ina fatan kun fahimta wa yu'tamadu fihi qawlu ahli al-khibrati biha yace abinda za a dogara da shi maganan kwararru ta fuskar ɗabi'ar ƙasa a irin wannan gari قلت الباني يتي ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية تهنير هكا نزاك غاني barna ko haramcin abin da waɗansu hukumomi na musulunci suke yi na wato su zo su cike wata makabarta ta musulmai wa nabshiha ko a tone abin da ke cikin makabartan min ajli tanzimil umrani kawai idan sun zo fitar da na gari. na yin gine-gine da fitar da tituna kawai idan ya mutu kan makabarta shi kenan sai a ce to a cire a tone wanda suke cikin makabarta a kai su nuri a aji wannan har kasashen laraba an samu masu haka irin su siriya irin su amma da sauransu yan da gife kawai ba da dai yanayin fada da gari ya bi ta kan makabarta to sai dai makabarta ta tashi daga aiki kawai sai a ga a tone kasusuwan da ke ciki a ji a tala a nuriya a zubar kawai albani ke nuna wannan abin da suke ya saba wa hadisin annabi ke duna ayi mubalatin bi hurmatiha suna haka ba tare da nuna damuwa ba dangane da alfarman wannan makabarta aw hitimamin bin nahyi an wata'iha wa kasri izamiha wa nahwi zalika ko ma nuna damuwa dangane da hani wajen taka kabari ko karya kashin wanda yake ciki na mamata duk ba su damu da wannan ba yace wala yatawahhamanna ahadun anna tanzimal tanzim al-mushara ilayhi yusawwu bi mithla hadhihi al kar wani cikin mutane ya dauka a zuciyarsa cewa irin wannan tsari na gyaran gari ko fada da gari zai iya halatta a yi irin wannan abin da mutane ke na sabawa sunna kan la yace san sam fa innahu laysa min ad-daruriyat fada da garin ai ba dole bane ba in ko fada da garin ya zama dole a ketare makabartan mana aje a kara can gaba da ita dole sai an tashe ta kasar Allah ga nan da yalwa da yawa da haka yace wa ma huwa min al kamaliyat ai shi fada da gari din nan ko tsara shi ayi tituna ayi gadar sama ayi ta kasa ayi menene duk wannan kamaliyat ne ba larura ne na rayuwa ba allati la yajuzu bi misliha al itida'u ala al amwal dan kamaliyat ko ba za a zo a ketare iyakar makabarta ba fa alal ahya'i an yunazzimu umurahum duna an yu'zu mauta da haka yace ya zama wajibi ga rayayyu su tsara al'amuran su ba tare da sun cutar da wanda ya riga kuma ya mutu ba yadda shi wanda ya mutu bai hana ka sakewa ba kana ta abubuwan ka na rayuwarka to kai ma karka je har cikin kabarin sa kai masa ta'addanci ka kyale shi ma ka tsara rayuwar kurkurin yadda ba za ka musguna mishi mutum da shi ma bai musguna maka ba wa min al ajaibi allati talfitu nazara yana daga ababen mamaki waɗanda ke ja hankalin mutum su sa yayi nazari sosai an tara hadhihi al hukumat تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم kaga irin wannan hukumomin ko gwamnatocin suna girmama dutse da aka dora akan wani kabari na wani tsohon shugaba ko wani tsohon minista ko wani soja da ya bautawa kasa aka zo aka yi irin dutsen nan aka rubuta sunansa a kai kaga ana girmama wannan dutsen sama da mashi wanda yake cikin kabarin فإنه لو وقف في طريق تنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس wa nawiya tarakatha ala haliha yace domin idan tsarin fada da gari ko gyaran gari ko titi ya biyo ta kan wani wuri da aka sa a matsayin mutum mutumin wane aka yi mutum sa da dutse ko aka yi kafarinsa ko da ba komai a ciki aka sa wani dutse aka yi rubutu a kai idan tsari ya biyo ta kan wannan sai ga an ce a ketare shi amma an yi ta kan dan musulmai kuma a je a tone yana nuna yadda suke yi kenan tanakudin su wato yace idan tsarin ya biyo ta kan irin wannan abniya min al-qibab qubba da zaya kan kabari aw kanais ko irin wannan ko coci coci wani hawiha da makamantan su tarkata ala haliha sai a kyale su yadda suke wa addala min ajliha kharitat tanzim sai ga saboda wannan wurare an canja yanayin tsarin gari din ibqana alaiha dan a kyale waɗannan auren a matsayin wurare na tarihi li'annahum ya'tabiruna min al-athar al-qadima suna kirga wannan a matsayin asar waɗanda suke bai kamata a bar su ba ko a abin nan su ba ina ganin dai da na so mu gama dai gama ba za ta gamu ba saboda haka sai mu dakata a nan saboda sauran yana da yawa abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum sai darasi na gaba insha Allah